na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da ashirin da tara ga watan daya watan janairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan rewe bakin shagunan mai unguwa ne cewa abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin ɗora da gaina muka tsaya a karatun littafin alwaji fi fiƙi sunnat wal kitab al aziz wallafar babban malami abdul azim bin badawi muna cikin kitabun nika muna cikin gaba da malami ke bayani akan haƙoƙin ma'aurata kuma bin hadith haƙoƙin mata akan mijinta mun je haƙoƙi guda bakwai yau za mu tashi haƙƙi na takwas insha Allah shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai a littafi irin na hannuna fakara ta biyu daga sama inda malam isa nan ba takwas da fatan allah ke taimake ne sa mu dace asani haƙƙin mata na takwas a kan mijinta wa min haƙƙin mar'ati ala rajuli ina daga haƙƙin mata a kan mijinta an yasta tashira hafi umur ya nemi shawararta a cikin al'amuransa ولا سيما التي تخصهما وأولادهما musamman akan matsala al'amura da suka shafe shi shi da ita da 'ya'yansu ibtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin haka faqad kana sallallahu alaihi wasallam yastashiru nisa'ahu manzala su salam ya kasance yana neman shawarar matarsa wa ya akudu da ra'ayihinna kuma yana amfani da ra'ayinsu kaga wani hadisi da yake tare ya ce wai shawaru hunna wa khalifu hunna ku shawara da su man ta baka shawara sai ka saba <laughs> wannan ba ko bula ba an gane me ma'anan kai shawara da ita wai in tace da kai ki sai ka ki wani ta ce karkari kuma sai kai shawiruhunna wa khalifuhunna wai ku shawara da su kuma ku saba musu an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da formula ne wanda zaka kawo jituwa a tsakanin al'umma daga lokacin da matarka ta fahimci duk da kai shawara da ita baka amfani da ra'ayinta sai ta daina baka kuma kai sai ka fishi ka kace musamman allah ya soke idan ka saba mata kana ganin gudiya ce <laughs> an gane to kaza saboda haka wannan ba abin nan bane annabi dai ya kasance sallah kada gina shawara da iyalansa kuma yana amfani da ra'ayinsu wa min zalika ma kana minhu yawm al-hudaybiyah na daga misalin wannan abin da ya kasance daga manzo Allah sallar ran da aka yi sulhu hudaybiyya hina faraga min kitabati sulh lokacin da ya gama rubuta sulhu tsakaninsa da mutanen makka ثم قال لأصحابه سليك تتعبنسا قوموا فانحروا يتي كجي لفظ قوموا كميكي abin كجي فانحروا كجي كوا يسوكي أبن يزود شوان يزود أبن ينكا ينكا sun mahliku sannan ku sai ko ku yi azumi Ba wallahi ma kama min rajul da manzo ya gaya mutu ba wanda ya tashi wallahi ko mutum dai mai tashi ba hatta kala zalika salasa mabatin ya faɗa haka har sau uku فلما ma يقم لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة رضي الله عنها da ya ba su umarni sau uku ya faɗa suka ki tashi sai shiga wajen na na ummu salama mai ɗakin sa Allah ya ƙara mata yadda fa zakara laha malik ya minan na sai an mata abin da in hadu da shi na tumbe daga mutane sabai sun masa tumbe faƙalar sai ta ce ya nabi Allah sai ta ce ya annabin Allah a ta hibbu zalik kana son mutanen ka su aikata abin da kake so su aikata ukhruj wa la tukallin ahadan kalimatan hatta tanhara budnak fita kawai kar kai magana da kowa ka ka kama soke naka raquma an gane wa tad'u haliqak fa ka kira mai maka aski maka aski fa kharaja sai manzo Allah ko ya fita fa lam yukallim ahadan minhum bai ce da kowa komai ba hatta fa'ala zalika har sai da ya aikata haka balan mara auda da ka kamo fana hau da suka gama zala su sallam yana soke nasa to kuma sai kowa ya tashi ya leke ya je ina soke nasa waje ala ba abuhun ya haliku ba ba suka rike junansu aski hatta ka da ba abuhun ya fi ba na gwamma har sai da wani sashen sai kusa ya kashe wani saboda bakin ciki nisa suka saba manzo Allah an gane nisa suka saba manzo Allah duk mai hankali hankalinsa zai tashi saba manzo Allah an gane dan ka saba manzo Allah da ka fito amma kana da hankali kana da imani ma mutum bai da imani sai ta saba manzo Allah kuma yana jin daɗi bal ina faɗa ma da wanda suke biyayya gare shi ina da shi yayi wani wata gwaninta yayi wata bajinta to matsalar shine kana saba manzo Allah tun duniya sai ka wulakanta rubuta ka ajiye duk waɗanda suka yi fada da manzo Allah ba wanda ya gama da duniya lafiya sai da wulakan kaf tun daga tsohon zamani har yanzu kuma haka za a har ya mata tashi ka taba manzo Allah ka zauna ba taba yi ba ba a yi kuma ba za a fara a Kano ba an gane a ce ga wani ya taba manzo Allah kuma ya zauna lafiya Allah ba zai ba a yi an gane to da haka wani abin sai ya dame su to a nan ka gana na umar salafi ce ta bayan shawara ga abin da za ka yi da ya yi shi ke sai aka samu mafita in ka samu cikakken hadisin kamar yadda imam bukhari ya rawaito shi ai shiga yi wajen ta hankalinsa a tashe ta ga hankalinsa a tashe su ce ya rasulullah me ya faru sai ce ina jin tsoron kada azaba ta sauka a mutanen nan kada allah ya halaka su sai ce me ya faru ya rasulullah ya ce umarta su ne suka yi min umarni ta ce ne ka umarce su ta ce ita cewa ne su je kowa ya yi aski kowa ya je ya soke abin yankansa ya yi aski suka ki wannan abu ne sauki kai je ka kai wannan ka suka kai ai dole su su ta ba da shawara ko ta ba ta ba da ta ta kafin sun ga ko haka to da zo ina farawa Umar ya fara zuwa wajen sun ya Rasulullah ai baki kai ba kai hakuri za a so ita ina ko kula ji ma bai ba ya kama isoke ya kama isoke ya kama isoke sai da ya soke 63 da bakwai da hannun shi sallallahu alaihi wasallam sannan ikali ali ya kada faragowar guda 33 masu 67 ya soke shi da hannun shi a 100 da ya jirgin sallallahu alaihi wasallam da ta ba shi shawara ya aiki da ita an samu nasara ko ba samu da har yanzu yana kan hankalin su a tashi ina ta farfasa ina fushi ya ba da umarni ya gino to abin da ya kamata ka gane shine matar nan matar kan nan abin da yasa Allah ya tsale ta ya aje maka ita a gida ita karki je ko ina zauna saboda da ta shiga da damuwa ne ke kokarin ta yayi maka damuwa saboda ita a rayuwarta babu wani abu da yake gaban ta idan ba ta ga hankalinka ya kwanta ba Allah ya sa mun gane mace ita ce ta ce da kai wallahi na fi son ka na fi son ka da kaina da gaske take an fahimta kuma ku dawo hadiya matar sardauna Allah ya ji ɗanta ita shi ma Allah ya ji shi da aka zo ta ga za su harbe shi ba kansa ta faɗa ba ƙarshe su ya yaya in ba ta son za ta yanka da gaske suke yi to da haka duk abin da za a ce kai ka zama successful to shi ne tunaninsu da haka kai tunanin cewa wai ta baka shawara ta baka shawarar banza a matarka ba za ta taba baka shawarar banza ba an gani a? sai kishiya ko a kan kishiya ta baka shawara mai kyau ce za ka yi aure sai su ce karka yi auren nan shawarar da za ka mai kyau <laughs> ah? <laughs> kai ma gunka don ita ce karka yi sai kai yau ya za ka za samu tashin hankali to da haka yanzu abin da ta baka formula ne zai ka zo ka lullube ta wannan karin dan saurara shirin ka jebin ne an fahimta وهكذا جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في رأي زوجه أم سلمة الخير الكثير haka Allah ya sanya alkhairi mai yawa ga manzo Allah su sallam cikin wannan shawara ta matar manzo Allah su sallam na na ummu salama khilafan للأمثلة الجائرة الظالمة التي تنهى عن مشاورة النساء ساقان مثالي مرسا كو نزالنجي wanda suke hana a yi shawara da mata wata hajjuru minha kuma suke hani gabiran wato tsawa gabiran wato shawartar mata din al'amtila wato irin karin magana din nan an gane ko wani wasan kwaikwayo da za a yi in nuna ga wata ta ba da shawara abin ya zama mara kyau ko an samu matsala ka kaunihin yin amiyya kamar yadda laraba suna faɗa da gargaliya suna sha bashuratul mar'ati in naf'at bi kharabi sanatin wa in ma naf'at bi kharabi al ce wai shawara da mace in sai maka amfani na kusa shine ta rusa maka rayuwa shekara guda amma idan ba ta yi amfani ba to shi ne ta rusa maka rayuwarka gaba wannan abin nan laraba suna faɗan wannan an gane wato wai amfani shawarar mace to ka zauna cikin shawarar da ta bakan kayan amfani ita kana cutuwa shekara guda to wannan ta yi amfani ke in ba ta yi amfani ba to ta rusa rayuwarka ga wani gaba daya kuma ba gaskiya ba ne an gane da yawa mata suke ba da shawara kuma wanda shawarar ta zama mai kyau a sami mafita a sami alfai to haƙƙin matarka ne dai a kanka ka ringa shawartar ta a al'amura musamman wanda suka yi safe ka kai da ita da kuma 'ya'yanta kada sai dai kawai ta gana yin abu an gane wannan ba daidai ba ne daidai kawai ta kana ko tsakaninka da ‘ya'yanka ko tsakaninka da ita ba daidai ba ne ko aure za ka yi ka nemi shawarar za ka yi aure ka nemi shawarar to za ta ji nauyi a samu matsala saboda ne za ta ce ka girma masu sai da ka nemi shawarar kuma barin gaya muku wani sirri babban abin da yake damun mace don za ka ƙara aure ba za ka ƙara auren ba ta ji aure a ce wani ya riga ta ci kafin ka zo ka gaya mata ka toshe kafa kana wa ta gangano Allah ciki Allah wani ka faɗa ne ko ba ka faɗa ba ba san namiji da wani ba namiji da kundin bala aka fi shi an bayyana karka ji tsoro wanda na amso nake yi aure amma ne shawarar shi ne kamar wadanda sun zai su ji an ji an ɗauro auren fa an dawo shi ne abin muke magana a kai ka ga yanzu baka so a zauna lafiya a gidanka an gane ba baka so ba to in ba ka ba a zaman lafiya ne sai kai haka nan kenan ba ka so ba ranar da kake so a gyara an fahimta ba ran da kake so a gyara dan ba a zaman lafiya sai kawai sai ka ji kai aure to ka karo rashin zaman lafiya abin ba maganin sa kai ba ka kara shi ba mai gidan da yake so a ce ga matsala a gidansa ta ke kawai karewa kuma da yawa na zamana wannan kuskuren sai ka a yi maganin ta barin ya aure ba shi ne maganin da. in kai rashin sa ka je ka ɗauko wata ka haɗa su sai su haɗe maka teku da ka sai ka yi takatsunsa ku kalla a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gidan ya zama grup biyu grup din na na aisha da na na na zainab aka yi ta bugawa ɗaya na biyu wato haɗe kai mata idan suka haɗe wa miji kai to akwai matsala da suka na aisha da na hafsa da suka haɗe manzo Allah kai sai da aka saukar da sura sun guda saboda warware matsala to kai yanzu an saukar da sura da a warware matsala gidan ka to da haka in akwai matsala a gida kokarin da ake shine ya za ta kauce ba ya za ta dawwama ba to da haka kana da wani matsala kan sai maganin abin barin ƙara aure kamar yadda na faɗa baya kuskure ne da yawa maza suke yi zai ringa ganin ai maganin ta bare ni aure a'a ba lalle ya zama shine maganin ba in ma kana so ka kara aure eh ina maganin mace a kara mata aure amma ka sami yanayi wanda haka zai zama magani gare ta in ba haka bari ka ji wani abu mace tana yi ta bar wa amaryar ka kai gaba daya menene a ciki eh, sai na wani na kayan sati ɗaya idan budurwa sai kwana uku sai ta ce na ƙara maka sati in sati ya ƙari sai ta ce na ƙara ma sati to ita kuma wacce yanzu za ta rinka ganin ta take yi sai sai mata kyautar kwanaki haka in tana zuwa makarantar ce wani na na na sau da ai ta ba na aisha kwanan ta ko eh to ni ma na bar wancan kwana to kar ka ɗauka abin nan ka shirya abin da zai biyo ba zuwan nan da ake mata haka mace ta bayar da kwana ba ƙaramin abu ba ita kuma mace a ba ta kwana ba karamin kyauta ba ce bayarwar da karɓar kowanne bangare akwai ne, akwai influencer ce to yanzu duk abin da ta zo ta dora ta a kai za ta yarda Tun ba kai sa abin sai maka rana za ta yi inuwa kuna allah ya sauri to da aka yi wa masu albarka waɗannan abubuwan suna buƙatar nazari kada abin da mutane kawai suke faɗa shi kenan sai mutum ya apply sai zai aikata to shi kenan zaman lafiya sai dore ko rashin zaman lafiya sai dore a gidan shi a tafi haƙƙin mace na tara a kan mijinta wa min haƙƙin mar'ati ala rajuli an yarja ilaiha ba'da al-isha'i mubasharatan na daga haƙƙin mata akan mijinta da an yi sallar isha ya koma gida ba hira a waje ba majalisa وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل كذا إجي هيرة أو إجي يعني إذا سبت شيزوا لوكتي نيسا أتكندري سنيل الجلاء فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه wannan zai sa ita ta kasa bacci kuma zai razana ta yi mata da hankali saboda suna cikin damuwar ya zai zo gida musamman waɗannan kwanaki da muke ciki da za zaman lafiya sosai ga ƙananan makamai nan sun yatsa tsakanin yara mata wanda ya zo ya soke ka rana ya ce nake ba ku labarin magana da na wani yana faɗa da ya shiga cikin wani ya kusurce shi da ya tsaye da sai ya tsaye shi ma'ana sai ya kashe shi akwai zararo ku jama'a kisa ya zama ba wani wani abu ba to yanzu za ka sa ta ce ta ne za ta kwanta ce ta juyi tana ta tunani to wane lafiya wane har yanzu lafiya wa in lam ta dubba fi sadri halwasawisu wa shukuku in tsala samu wa takarra idan ba a yi rashin sa'a wani mummunan tunani wasu wasuwasi da shakka a kanka ya shiga zuciyarsa ba in abin ya yi yawa kuma yana daɗewa a sai ka fata kullum kana ka wani lokaci mai tsaye a cikin dare baka dawo gida ba da zai ta dinga tunanin to ko zance yake tafiya ne to kuma neman matan banza yake ne ko kaza ko kaza musamman kan shiga gida da kan shiga gida za ka ce za ka kana so ka kwanta ka huta za ka yi ta tunani tunani to wannan in ta ya tsaya kan ta tsaya ta tana tana ta tunani ne cewa wane tana damu akan rashin zuwan dawowarka amma idan wancan tunanin ya fara shiga zuciyarta to sai rashin sa'a guda biyu yanzu dai za ka zama to ba za ta wani damu da kai ba na mai kare ta sa kuma za ta sana neman mazan banza an gane saboda yawanci masu irin wannan biyar in suka shiga gida ba abin da za su kuma suna can kwanciya ba wani abu da za su yi mata da ita kuma mace yar bukata ce komai yar bukata ce ba wai sai ta rayuwar aure ba tana da bukatar kai hira da ita tana da bukatar ka ba ta chef dama ka gaya maka damuwoyinta tana da wani labari suke so ta baka tana da wata shawara da suke so ta shawarce ka wani abu tana da waɗannan za ta iya neman wani abu a wurinka wani ina so ka bani kaza ko kai min kaza to kuma ka zo ka ka ba ta dama kuma ka je ka dade a wuri to daga lokacin da ta fara damuwa shikenan sai ta kwanta ta bacci sai ka shigo daki ma bata san ka shigo ba tana bacci kuma in kace za ka yi faɗa wancan don wulaƙanci nan ce wallahi ta je ka ba da gaske ba ta ji ka ba wulaƙantarwa ba zai ba ta ji ka to da haka yanzu tana gaya maka cewa yanzu ta fara daina damuwa da kai ke da ya abin kuma yi mata tsayi yi mata tsayi yi mata tsayi to shi kenan allah ya sauke bal min haƙƙin mar'ati ala rajuli yana daga haƙƙin mata akan mijinta allah ya tara fil baiti ba'idan anha in ma zai zauna hada ido bacci a cikin gidansa ma to kare zama so yana nesa ne an gane karatu za ka yi wani bincike za ka yi ita ta kwanta kai ka zo kusa da ita ka zauna kana abin nan ɗinka in karatun zai kana daga kwanta kai ma ka kwanta in sai a zaune za ku yi ke ne da kullum zo nan gefe na ki zauna tana ne ita sai ta bacinta ko a gida za ka yi hira ba a so ka yi nesa da matarka za ka hana idan ka bacci a cikin gidanka karka nesa da ita an gane walau fi sala kai ko sallah za ka yi kai kusa da ita ba mun ga annabi sallah sallah idan yanzu yana sallah in zai sujada ta ya taba kafar na Aisha ta zai ne ba sannan ya sujada an fahimta ah, to me yasa bai tafi masallaci ba saboda ana so a gaya maka daren nata ne an gane daren nata ne to da ba shi aka karkata shi kai ibada ba ga Allah da daddare a'a amma in zamanto tana jin ka kana nan tare da ita an gane hatta yi addiya haƙaha ko sallah za ka yi to ka ba ta haƙƙin ta tukuna wa min huna an karar nabi sallallahu alaihi wasallam ala abdullahi bin amr wa amr qula sahari wa atizal imra'atihi wannan dalilin ne isa manzo Allah su tar ne in kari ga Abdullahi dan Amr yadda yake dadewa da daddare na ibada yana da santa mata ba wai hira ke a waje ba a shi ya shiga gida kawai sai ya lura zai gama sallah sai kwan yana sallah ba shi ba matar sai sai kai ƙari shi wajen manzo Allah sai sai sai ya rasulullah Allah ya dan am akwai ibada da rana ya azumi da daddare ya sallah haka wani zai ta yi sa'a mijinta mutumin kirki ko amma tana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai gano ne ba yabansa take yi ba ƙararsa ta kawo sai manzo Allah su ina bashi formula daga cikin abin da ya masa sai inna li zawjika alayka haqqa lallai matarka ma tana da haƙƙi a kanka to da haka ka ba ta haƙƙinka wannan hadisin hadisi ne musafahun alai ina cin sun bukhari jirgi na hudu shafi na 217 da 218 hadisi ne lamba da 1975 ina cin sun muslim jirgi na biyu shafi na 800 da 13 hadisi ne lamba 182 da 159 a cikin baka imam nasai ma ya kawo shi juzi na hudu shafi na gari biyu da sha ɗaya a sunan an gane ku to kaga annabi sallallahu sallah, wasallam sai ya gaya masa ga yanda zaka raba lokacin ubangiji ce inna li rabbika alayka haqqan ubangijin ka yana da haƙƙi akan wa inna li zawrika alayka haqqan masu zuwa masu kawo maka ziyara suna da haƙƙi akan ka wa inna li zawrika alayka haqqan matarka ma na da haƙƙi akan ka fa'afi kulla bi haqqin haqqa da haka ka ba duk mabocin haƙƙi haƙƙin an gane duk mabocin haƙƙi ka ba shi haƙƙin to dai haƙƙin matarka ne a kanka yanzu nan muna tashi daga nan masallaci kwaye ƙoƙarin tafiya gida sai dai kasuwar ka ta ce, to wannan kuma ya za a yi an gane tana harka wani shago wani provision so kana harkar eh, waya eh, irin caji da waye sauransu kasuwanni da dole ana yin su da daddare wannan ba da yi ita ma ta san ga abin da kake amma dai da ka gibe ka tashi to ka yi gida al'ashir haƙƙin mata na goma a kan mijinta ومن حق المرأة على الرجل إنا دك حق ما تاء مدي أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة إيادل تزكانت لكيشيرتا إذا تنا لكيشير يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش يآدل تزكانت أبنتي لأبنشا لتفادي دور الزمان da kuma kwanciya akan shimfiɗa wala ya juzu an yi hifa fi shay'in min zalika au ya jura wa yadhlim bai halatta ya wato karkaciya a cikin wani abu daga haka da yin zalunci ko tauye haƙi fa inna Allah harrama hada lallai Allah subhanahu wata'ala ya haramta haka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana a tari. wanda sun ya kasance ina da mata guda biyu famala ila ihdahuma duna al-ukhra sai karkata zuwa ga ɗayan su banda ɗayan ja a yawmal qiyamati wa shiqquhuma in zai zo zai zo ranar tashin alkiyama Gefan sa guda a karkace kamar yadda ya karkata zuwa ga wancan wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan na abi dawud juz'i na shida shafi 171 hadisi mai lamba 2119 ina cikin sunan tirmidhi juzi na biyu shafi 304 hadisi mai lamba 1150 ina cikin sunan nasa'i juzi na bakwai shafi na 63 ina cikin sunan sunan na ibn majah na farko shafi na 633 hadisi mai lamba 1969 kuma lafizan suna daidai suna kusa da juna imam al-albani a cikin irwa ul-galil hadisi mai lamba dubu biyu da sha bakwai da sahihu da ibn majah hadisi mai lamba dubu da da shida uku ya inganta waɗannan hadisi an gane to bil munasaba wannan a wajen abinci da abin nan da aka ce adalci a tsakanin su ba ana nufin idan wannan za ta fi flat daya watan biyu sai ba wannan biyu ba watan biyu ba haka ke ne Iba eh, ba kowace daga cikinsu ne ƙoshinta an fahimta ba ana nufin wannan abincin naira dari ne zai ishe ta wata na naira hamsin sai ka ba wannan naira dari ka ba wannan naira dari ba haka ake nufi saboda ita wancan za ta ringa ɗayar za ta ringa tara hamsin hamsin ke nan ita kuma wannan tana cinye ne ɗari ɗari da haka wancan zai zama tana da wani abu a hannu lokacin da wannan ba ta da komai an fahimta saboda haka abin da ake nufi kowace ka ba ta cin ta ta sama idan dafa kake a gidanka in siyowa kake yi kai da kake siyowa to wannan na naira ɗari ne zai ishe ta ka siyo mata na naira ɗari wannan na hamsin ne zai ishe ta ka siyo mata naira in ka ba ta na ɗari kayan mubazzaranci karka ce ta sai ta ci ta bayar ka siyo wanda ba sai an ci an rage baka bayan fi ta ne ba wani birgewa ba ne san can can an a bayan ba birgewa ba ce abin da ake so ka zo za ka ci abinci ka sai maka yawa in ba za ka kira wanda za ka rage ku zauna ku ci tare ba dai bar masa ka gari yayin da za ka ci ka ba masa shi ma ya ci saboda yawanci ɗabi'ar abinci da aka ci aka rage sai an zaɓe duk abin da ake so a cikin an gane to da haka birgewa shi ne sai ka ɗebi abin da zai sheka ka ka bayar da wata rago da haka an ce ta ci ta rage sai ta bayar a ta wannan almubazzaranci abin da yake kanka shi ne ka ba ta haƙƙin shi ne ka ciyar da ita ka ba ta ta goshi amma ba wai don ka ba sai wannan da naira ɗari ita ma sai ka sai mata da naira ɗari ba abu na biyu shine da aka yi maganar tufa shi ma wata matar mai kiba ce wata siriruwa ce wata gajera ce wata doguwa ce to ba ana nufin in ka sai wannan turmi guda ita ma lallai ilalla sai ka sai mata turmi guda ba a'a ko kuma a wannan sai ɗaya da rabi ne zai ishe ta wannan kuma ɗaya ce za ta ishe ta da aka ce bari ka sai kowa ɗaya da rabi kayan zalunci saboda ita wannan ta sa nata kenan gaba daya ita kuma wannan tana da tana da rara da haka abin da ake nufi ka ba ta tufafi wanda zai mata in wannan ɗaya da rabi zai fito wannan kuma rabi sai ka siyo guda biyu wannan a ɗinka mata rabi wannan a ɗinka mata ɗaya da rabi ka ba da kudin tsinki rabin wannan ka ba da kudin wancan tsinkin nata na ɗaya da rabi shi ne abin da ake nufi in ka sai musu kowace ka ba ta tarbi ɗaya-ɗaya ita wata ina za ta samu ragowar ta ƙarfa kuma da yawa saba ka ga wannan dalilin wannan dalilin isa matan suka yi ɗimauce kowace take neman sai ta nemi wata hanya ta samun kuɗi sai sai ta aikin gwamnati sai ta je aikin kamfani sai ta yi kasuwa sai ta je ana tarbi kuɗi da ita a cikin kasuwa ko kuma in za ta haƙura Ƴaƴanka su zama ‘yan sanda a dora musu wancan a kulla wancan a ɗau saboda ne saboda baka iya balansin ba abinda ka ɗauka aka ce kai balansin ka ba wannan turmi ɗaya wannan ma turmi ɗaya za ka bata ko da wancan sai ta nemo ƙari ko da wancan zai ishe ta amma ita wannan ta yi sai ta rage an gane to haka nan ainihin to amma a wajen zama da wajen kwanciya wannan kuma abu ne wanda dole ne ka daidaita tsakanin su an gane karka zo ranar kwanan wannan kana da sadaka sai ka tafi sadaka kai kwanciyarka ita kuma wacce da za ta kana ko kuma ranar kwanan wannan za ka yi wani aiki ka daɗe ba ka je ka kwanta ba ranar wancan kana shigowa gida alaba alheri alaba alheri ka ji tsoron allah amma shi ma shi tsakin shi a karan kansa in ba ka iya ajiye matanka a wuri guda ba to ka yi ƙoƙari yi balansa a tsakaninsu ba za a je gidan wata a ce ga wani abu na more rayuwa da babu shi ba a nan. to amma shi ma ita wannan tana da kaya da yawa wata ba ta da kaya da yawa ba za a zuwa ce sai ka gina ɗakuna daidai da daidai ba an gane wannan tana da kaya da yawa nan ba ta da kaya da yawa to in ma kayan mata in aka zuba kayan ita ma ba zai mata kyau ba ɗaki an gane to dai duk irin waɗannan abubuwan ya kamata su mazan su fahimta haka nan su ma matan su ainihin fahimta da yake wanda ikarkata zuwa ga ɗayan matarsa zai tashi ranar tashin alkiyama tsaginsa a karkace shi ma ya shaida shin ana nufin soyayya irin ta zuci ta yadda sai ka daidaita su a soyayya inda kake son matarka a haka kake son matarka b haka kake son c haka kake son d duk inda kake son su ya zama daya ko kuma haka nan in ma abin nan shin ana nufin sai kayi inda ba wanda zai iya gane cewa ka fi son wanda a cikin matanka akan sauran gane tambayar kana da mace fiye da daya shin adalci tsakanin su shine ka je da kake son wannan haske son wannan ba ka da dama da za ka ji kafi son wanci akan wanci mallakar so ko mallakar zuciya ba ɗan adam da yake mallakar zuciya Allah shi yake mallakar zuciya da haka na daga addu'ar annabi ta kullum kullum kullum ya musarrifal qulub ya muqallibal qulub ya mai juya zukata ya mai sarrafa zukata sarrif qalbi ala dinik qallib qalbi ala ba'atik ya Allah ka sarrafa zuciyata akan addininka ka hore zuciyata akan yi maka da'a da maza ta su ne ce zukata gaba daya suna tsakanin asba'in min asabi'ir rahman zukata na tsakanin yan yatsu bi daga yan yatsu ubangiji yukallifuha haifu yasha ina juya zukata ne da ya da haka kana iya wayar gari da safe kana mutumin kirki kafin yamma ya juya da zuciyar ka zo mutumin banza kana iya wayar gari mutumin banza kafin yamma ya juya ka zo mutumin kirki akwai mutanen da suke zama mutanen kirki sai a ta mamaki yanzu wani yanzu mutumin kirki mukallabin kulob ya ne ya kallaba ya yi aiki shi akwai mutumin da zai zama mutumin banza wallahi ko wani yaro wato da na gaya wani aski ya sa a status wallahi sai da sai da jiki na ya kada yir haka saboda ne inda da san shi mutumin kirki ne addini ne ibada mai neman ilimi mai jajircewa mai kyamar barna amma gaya maka ya yi irin askin nan an kwaba riga an ɗauki an yi hoto an saka a status wallahi sai da jiki na irin kajiyar ɗin nan ka kaɓu wallahi sai da ne haka a ah, take na kira shi na ce wane yanzu kai ne haka na ce ina lillahi wa ina ilaihi ce wallahi malami ma na san ya kuskure rayuwa ta canza ne ce amma ma inda nake nake wannan abin yace goban nan zan baro gurin alhamdulillah ya bar gurin in kana cikin mutanen banza kana iya zama wata mamba to amma ina gaya muku shi wannan da nake gaya muku dinnan wallahi irin mutanen da idan marru bil lagwi maru kirama in ya ji to ne ya ji ana kira wallahi sai ya canza hanya ba zai wuce ba amma an gaya ma sai gashi karrawa kiɗa hankali na ya tashi amma da Allah ya so shi da rahama shi kan faifin su cewa ya samu matsala a taibar gurin sai kawai to zuciya da kuke ganin ta ba ta da kashi da hausa suke cewa ba wanda yake ya mallaka to da haka ba ana nufin adalcin da za ka yi tsakanin su shi ne ka ji inda kake son wannan hake son wannan ba wannan ba za ka iya ba don ba aikin ka bane ba aikin ka bane da haka za ka bi zuciya kai a wajen ka mai isa wa da yake son wane ko wanda yake son kaza saboda kai kana ganin ne ba abin da ya kamata a so ba ne kama shi kuma sai yi in da za ka ce za ka raba shi da wanda sai sai iya mutu an fahimta to don haka ainihin ba wannan ake nufi ba kuma ba ana cewa kafisan son wance bayyana kafisanta ba ka ake nufi ba da ta kuma soyayya ba ka iya boye ta soyayya in dai kana son ba ka iya danne shi ka boye ba ka iya yanzu ne aka hana ka shi ne karka karkata zuwa ga wanda kake son in fiye da sauran ta yadda za ka ringa zalintar ragowa an fahimta da ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da hadisin malamai sun yi magana a kansu in yi shigo gida da abin rabo ya kan tsaya tsakar gida sai ya raba sai ce Allah ma haza kasance fi ahli ya Allah wannan ne abin da zan iya cikin iyalaina ne adalcin da zan yi da haka karka kama da abin da ba na mallaka ka kai kake mallaka in ya adalci ba wannan haƙƙin ba wannan ba wannan na zahiri shi ne abin da yake wajibi a kai amma soyayya a zuciya in ce na daidaita so wannan ba zan iya ba Allah kai kake mallaka wannan to karka kama da wannan abin da yake iya karfafar wannan hadisi ya zama su za inati da shi ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam kaf sun sani ya fi sanna na Aisha ya faɗa ya fi sau shurin na tambaye shi waye mafi so wa ka so a cikin mutane sai ce Aisha a wannan ai ma iyalin ka ce ya Rasulullah a cikin maza ake nufi sai ce babanta yadda duk yake sanna na Fatima wata rana ta zo ta ce matanka suna ta ji tsoron Allah kai musu adalci tsakaninka da yar tsakaninsu da yar yar Abubakar sai ta Aisha karki cutar da ni a cikin sha'anin fatima karki cutar da ni a cikin sha'anin aisha duk wanda ya cuci aisha ya cuce ni ne ya cutar ita kuma da yau karki sake mun magana kan kaga wannan soyayya ba za ka iya ba to amma abin da aka ana ta shine kada wannan soyayyar ta sa kuma ka ringa zalunta sauran matan to shi ne za ka karkata zuwa gare ta kenan ne aka ce za a tashi ranar tashin alkiyama mutum a karkace ya zan paralyze Allah ya sauke hadihi hukukun da nisa'i 'ala rijal waɗannan haƙoƙi guda goma da muka mu'amala da mace da kyautatawa an gane haƙuri bisa cutarwarta ba su kulawa da kariya na uku kenan an gane ku ilmantar da ita umarta da addini haƙƙinta na biyar kiyaye addini in ta buƙaci fita haƙƙinta ne na shida ka ba ta dama musamman ta ce za ta masallaci haƙƙinta na bakwai kada ka yada asirinta wani sirri na ta kaje ka tona mata asiri haƙƙinta na takwas ka ringa shawara da ita haƙƙinta na tara ka ringa koma gida akan lokaci haƙinta na goma in tana da kishiyoyi ka adalci tsakaninta da su da waɗannan haƙoƙi guda goma su ainihin su ne haƙoƙin mata akan mazajensu ba alaman arada an yi aisha sa'idan wajibi ne a akan wanda yake son yi rayuwa mai kyau an ta yajtahida ne qiyami biha li zawjatihi yi ƙoƙari wajen tsayuwa wato sauke waɗannan haƙoƙi na matarsa wa ala zawjati an tamudda tarfaha an tafsil zawjiha in qassara fi haqqiha ita kuma mata ana ba ta shawara idan miji yayi sakaci a wani abu daga waɗannan abubuwa ita kuma ta kauce ta kau da kai ta yi haƙuri yau da gobe ce an gane ku a ringa ƙoƙari alherin jiya ya shafe kuskuren da za a yi yau sai da bahaushe yake ta tuna baya a gani a ringa tuna baya idan yau ya gaza kar a manta a wannan makon gaba ɗaya kawai ya gaza to ya za ya ɓata komai da komai akan abin da aka samu na matsala a yau a wannan makon mun ta bayani akan irin waɗannan abubuwan da mata suke mana ko cewa ka yi haƙuri a yake ta daɗe tana kyautata maka kafin ka ji matarka kun yi sa'in sa da ita an jiyo kanku zaman kun lafiya ya fi yawa to da haka kada ka gaza da haka aka ce ba wai ba ka cutar da ita ne wai ka da ba ita ta cutar da kai ka haƙura shi ne shi ne haƙƙin nata ba haƙƙinta ne kar ka cutar da ita ba a haƙƙinta ne ta cutar da kai ka yi haƙuri amma yanzu sai maka laifi ka yafi haƙƙinta ne a kanka saboda ne saboda wannan haƙƙin laifin da ta maka inda za ka shiga zuciyarka karka son ka gani sai ta fi ka damuwa za ta fi ka damuwa kai har irin matan nan da suka ce kai an kwanbi ba ya ba a gidan ne yau an taba kasan akwai su haka kuma za su ce wallahi an kwanci gidan nan bai ya bai wajen sa to za ta jawo abin amma kuma ita ce fast victim saboda dama ce zai ya zubo ta yanzu ina ziga ta kuma sai kauce sai janye jikinta ta kasa idan shi ɗaya yi tashin zuga mutum hankalin sai ke rufewa to da ya hankalinka kuma ya rufe ka aikata abu sai ita janye jikinsu sai hankalinka ya dawo sai ka nufi to yanzu idan ka zai faru yanzu haka a wannan abin to yanzu daga wasa yanzu idan ya sake ni idan aka ka zafa idan aka ka zafa in ka zafa duk tunani ne shi zomba mai ciyaman ya haƙuri <laughs> ba kai bane wani ciyaman ne <laughs> haka aka yi shi isa shugabanci duk abin da ya kamata bai yi ba kuma duk abin da bai kamata ba ya yi shi sai da aka ɗauke kujerar wallahi ne yake gayawa ni yake gayawa ya ce malam na jina ya ce wallahi aka ba mulki sai ina jin sai a ɗauki kan jafi ko na doki sai a da ya ce kana sauka ran da aka ce ka sauka sai a cire wannan kan lokacin da aka ce ba fawa da sai a kan wannan da aka saka masa ta ɗauko na ka sai sama sai ka rika ganin abubuwa da yawa kaza ya kamata ka yi ba shi ka yi ba kaza bai kamata ka yi ba kuma shi ka kai wallahi ciyaman ne zaɓar da elect one ike gaya mu wannan ba to kamar haka ne shirin shaɗan wannan matar taka da shaɗan in zuga ta zuga ta taimaka wani abu tana yi to yanzu ne zai janye jikin ta sai saka ta a cikin damuwa ta hakika ita asalin abin ta yi ne saboda jok wasa za a yi zuciya ta sarin ga jikin ta kunna ka nan kuma ba haka ba yanzu zuciyarta ta fita kowa ɓaci hankalinta ya fita kowa tashi an gane to da aka cewa malamai suke cewa idan ka zo gida matar ka ta maka abu na ɓacin rai kar ka nuna ranka ya ɓaci akalla ta yi da ta kunna ka tutar riba idan kuma ta gaba baka ranka mai baci ba to wannan zai nuna cewa an abin nan ayi wani shiri wai sai baka fashi sai abin da za a maka baya fashi ma Allah abokan da ba da labarin ita shi ya san shi akwai ran da matarsa kawai don ta bata maka rairan sallah ta yi to kwanan ruwa da ake zuwa ruwan sha kwanan da ake zuba ruwan sha da miya ta eh, kawo to ta aje ba miya sai kwana abin nan sai dauka ko miya ta nuwa a ciki dan nan ba na ba kawai sai danga gutsarar tun yana tsoma a yana ci da ya gama in sha ruwa to na zan je ruwa sai na dawo kamar ya za ka je ruwa sai ka dawo <laughs> to haka za ka yi kada ka yarda matarka ta ga inda wai nan lagon ka yake nan ta kama ta ai kun san lago ko na langa to kada kada ka yarda kar ka yarda in ta kama ko ba ta tire ba to za ta rike karuwa da kalma ta sha da ko za ta shafe da ni sai da bincike mun cikin da sha an gane to don haka ita ma matar ta ringa kawar da kai abin da aka samu na matsala wallah ta fami da tsira da misli kada ta kalubalanci gazawar miji da irin tata gazawa an gane wata ce wai sai yaji sai mai da yake tambayta wancan na mai yasa kika yi yaji abinci ne babu ta akwai abinci ba magani akwai ba ruwa akwai to ne ne ta ce matsalar kayan abinci zube babu babu kudin cefane nawa ne kudin cefanen naira ɗari tara to kuma nawa kika kashe kika zo dubu da ɗari biyu dubu da ɗari biyu ke zo dubu da ɗari biyu zai ki koma dubu biyu da ɗari uku yanzu naira ɗari uku za a ƙara kuɗin ce fanan kwana uku ba ka bane ɗari tara ga uku nawa kenan dubu biyu da ɗari bakwai to yanzu a kwana ɗaya kin kace ta a mota wanda kira ba ba sai ta zo ki ji abin da yarke wannan zuwa da yake duk tunanin sai yake ne ya fita ya gaskiya ya gaskiyarta yanzu da ta zo ko ɗan dubu goma ka bata ko ai ta gobara ce na kashe dubu biyu da ɗari hudu ta samu dubu goma yanzu nawa to sannan kuma ta sana nan tana da tsarin sai ka kudin kudin shekane sai kaji ya mai an fahimta to tunanin su ke to da aka fi kai haƙuri ke kuma sai kin yi haƙuri jiya an samu ba shekarun jiya ba an samu yau ba a samu ba jiya jiya wani kira yake tambaya kamalan ita ya samu kansa a cikin jarrabawa ba ya iya ciyar da gidan shi shi kansa ma bai iya ciyarwa kullum zai fita amma ba ya samu ita to akwai wani da yake ba shi abinci yanzu damuwarsa shine shi ya zai ringa zuwa yana ta abinci kuma iyalansa ba samu sun shi ba kaga akwai damuwa wani yana da amfani to shi gaskiya to shi ne ne shi gaskiya zai daina cin abincin sai na ce a'a ba haka za ka yi ba farko dai su iyalansa su san ga wani ya ce zai maka ya ringa baka abinci su din in suna da shi za su baka tunda sun san kai na ya kokarin ka yau ta gagare ka na shi kuma da iya da zai ringa baka abinci kullum na sani insha Allah in kai masa magana sha wannan abincin da yake baka kullum ya ringa mai hukun ku zauna ku da shi ya ringa baka ringa dauka zuwa gida zai ba tunda ya dai ya taimaka maka wannan plus ɗaya da zai baka ka ci ka je gida babbar illa ita ce a ce ba a ci ba gaba daya ba ba ci ba a ƙoshi ba ne illa babbar illa ita ce a ce ba a ci ba gaba daya amma ko ka za aka samu aka yi bismillah aka sa a bakin salati an wuce gurin na ce to ka gwada wannan shawarar ka gani ka gaya masa ita don Allah da zai gwada to da haka idan kin samu ta na tun lokacin da yake gida ba ta samun matsala ba sai yanzu to ke ta eh, albarkacin wani بل تجتهد بل تجتهد في القيام بما عليها له كودا mata بي da ya kamata ba dalilin gazawa to ita ce ƙoƙarin sauke haƙƙin sa da yake kanta wa bi zalika tastaqirru al-buyut da wannan ne gidaje za su samu tabbatuwa wa tahna al-usar kuma kowane dangi kowane gida za a zauna lafiya ana jin ainihin juna an gane Allah ya mana jagora ya dora makan daidai kuma ina ga anan zamu kwana insha Allah in Allah kai mu mako ma dora da ganin inda muka tsaya abin da muka faɗa ku zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zuda barik wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in